saboda haka duk abin da ka faɗa tsaya ka ga me Allah ya ce kuma tsaya ka ga menene sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an ce maka annabi ya ce an gama in kaga malami za a ce masa ga hadisi annabi ya ce ya tsaya na inda inda yana to baku gane bane to amma akwai wani magana na malam Sahanunu akwai wani mulakas na Ibn rufi ba malamin sunna bane zindiki ne ba malamin sunna bane tattara kayanka ka sai inda dare maka inda kai dalibi ahlus sunna ne tattara kayanka ka cika rigar ka iska ba malamin sunna bane kuma kuka sunna nan ta annabi wallahi babu wanda ya zo kusa da ita balle ya gwada ka fada da ita daga ran da kace sunna ka yi fada da ita to watan kunyatar ka da tozarta ka kai kuma ya tsaya a ranar abinda ake jira kawai a jira a gaban da zai faru shi yasa Allah madaukin sarki kuka ga ya dauki magana da girma yake ta jaddada ta saboda duk sanda zaka ce to ka tabbatar kana da magana ta ilimi menene magana ta ilimi zo magana daga wajen Allah madaukin sarki kawo magana daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa fassarar magabata su wane ne magabata na gaban gaba ɗaya su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne suke gaba da kowa me yasa suke gaba da kowa saboda sun fi kowa ilimi duk duniya ba mai ilimin sahabbai ko akwai mai ilimin su ba mai ilimin su me yasa suka fi kowa ilimi farko dai larabawa ne mufa sai a hankali sun fi musa'ar malami wane ne malaminsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mufa Allah ya musu albarka malamanmu sun yi ya kokari amma sun kai malamin sahabbai ba su kai malamin sahabbai ba duk da kake ji da karatu sahabi na gaba da kai don ya fi ka sa'ar malami shi annabi ne karantar da shi da malamin shi da naka bambancin su ya fi tsakanin sama da ƙasa nisan a ƙa'ida kuma ƙwararren malami in ya karanta da ɗalibi ɗalibin ya fi ganewa fiye da malamin da bai kai shi ƙwarewa ba to su sun riga sun yi sa'a ƙwararren gaba ɗaya ne ansa kai su sun kai matsayin da ma'in sun tambayi annabi Allah ke ansa tambayar yas'alunaka anil khamri wal maisiri me Allah ya ce yas'alunaka anil ahillati me Allah ya ce yas'alunaka ma za wace Allah madaukin sarki bayar wa yas'alunaka ma za yi yunfiquna wace ansa Allah ya bayar wa yas'alunaka anil ma me Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahidi wace an ansa Allah ya bayar na kafin fin nisa'i wa ke ba da ansar yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala full stop full stop full stop full stop duk nan tambayoyin suwa suka yi wa ya ansa Allah shi ne wanda ya ansa Allah ne ya ansa Allah mun gode maka ku rike kitabu ku rike sunna ala fahmi salafi salih kuma kullum ku gane malaman sunna ba kowane malami ne malamin sunna ba malamin sunna shine wanda yake kan kitabu wa sunna sai ce me ala fahmi salafi salih Allah ka lullube kabarin Sheikh Abubakar Mamun Gumi da rahama Allah ka kai haske kabarin malam Allah ka kai haske kabarin malam Allah ka kai sanyi da dausayin aljanna a kabarin malam in malam zai fara tafsiri sai ce karatun qur'ani da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmai in zai fara karatun hadisi ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmai saboda malam ya san kashin bayan shine mai sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka hatsari ne ka dauka ka jingina wa Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana zamu dakata da karatu anan saboda akwai jawabai da ya kamata mu mu gabatar ban san kamin su fara jawabi mala abdul basu zo ka faɗa mana wasu kalmomi kamin su gama satali na program yawa za mu magana a takbir mala abdul basir isa ya gabatar da karatu a to zo ka samu kujerar mai kurame ko kuma kurame daga yanzu kun shiga rudu kenan duk da mai mako fassara an karbe shi masa kujerar kowa ya saurara a inda yake bayan ya gama jawabi akwai muhimman sakonni da muke so a isar da su محمد وعلى أهله وأصحابه وذريته وسلم ثم ما بعد فيا wannan majalisi na babban malamin mu babban sakatare na kungiyar jama'ati za ta lubi da'awa ikamati sunna na tarayyar najeriya a sheikh muhammad kabir haruna gombe da babban alarama na ƙasa da ƙasa alarama dan baiwa mataimakin shugaban majalisar alaramomi na kasa alarama ahmad ibrahim suleiman da sauran yan uwa da muka hadu a nan kowa gwargwadon matsayin da allah ya bashi ina gaishe mu gaisuwa ta musulunci ina ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ya ce yanzu in faɗi wasu kalmomi bayan kuma duk kalmomin da ya kamata a faɗi ya faɗi illa iyaka ni wasiyar da malam ya rufe mana ita ita nake so in ƙara tsokatar da 'yan uwana almajirai da kuma musamman ahali sunna gaba ɗaya cewar lallai mu ji tsoron Allah mu tsaya akan matsayinmu menene matsayinmu kaɗaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta da kadaita jakadancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka wannan zamu yi bisa fahimtar magabata na kwarai wannan shine zaman lafiya a sunna idan muka rike wannan wallahi za rayu kyakkyawar rayuwa kuma za koma zuwa ga Allah a bisa kyakkyawan mafulla madaukakin sarki ya gafa mana abu na ƙarshe ‘yan uwa da nake so in ƙara tsokatar da mu a daidai wannan gaba shine alkitabu wa sunna ala fahamu salafu salih wato tsarin rayuwa ne gaba daya kuma ita ce tafiya wadda ta dace da da da yanzu da nan gaba ita ce daidai har abada ba abin da zai zamo daidai in ba wannan tsarin ba saboda haka shi ya sanya ka gani wato malaman sunna Allah madaukakin sarki ya saka masu da alkhairi suke da bukatan me suke da bukata addu'a saboda me canjin zamani da lokuta da ake samu masu faɗa da sunna masu faɗa da tauhidi kullun rikida suke suna sake kama wani yana nan makiyin sunna ne makiyin tauhidi ne ba samu kafa da zai yi faɗa da wannan tauhidin ba wani sai guguwar siyasa ta kada daga lokacin da guguwar siyasa ta kada eh da sunna kila suka nuna ga abin da ke daidai to shi kuma sannan ya samu nashi a koyaushe yana nan yana zaune yana neman ina ina sharri ina sharri ina sharri ya jingina wani kuma lokacin da ya ga kasuwar malinta din na ci a sunna to shi ma Hassan nan zai wo lillibi ya lilliko ta yar gajeren hula ya shigo yayi me ya danno ya ce magana sunnan ce duk hadisin da za a karanta sai yayi me sai ya musa shi duk ayar da za a kawo ayi me a karanta a fassara ta bisa fahimtar magabata sai yayi me sai ya musa ta. kai ba wai wannan ba haka abin yake a bangaren kasuwanci da zamantakewa da kowane irin bangare na rayuwa zaka zo ka ɗauka hakullin hakullin gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya ba ta me ba ta karewa ilakewa musa'a sa'a saboda haka mu yi kokari mu tsaya akan matsayin mu qala Allahu qala rasulu ala fahamu salafus salih Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yuti illaha war rasul sai Allah madaukakin sarki yace fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin sai Allah madaukakin sarki yace wa hasunu ulaika rafiqa duk wanda ya kadaita Allah mai girma da daukaka da bauta ya kadaita manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da koyi Allah madaukakin sarki yace in alkiyama ta tsaya ma allazina an'ama Allahu alaihim yana tare da waɗanda Allah ya ni'ima gare su su wane ne sai Allah madaukakin sarki bai bari kai ka kawo ba ko ne in kawo Allah madaukakin sarki ya ce minan nabiyin yana tare da annabawan Allah Allah ya yi wa annabawa annaba a ni'ima mai yawa wa siddiqin yana tare da siddiqai irin su sayyidina Abubakar wa shuhada yana tare da shahidai irin su sayyidina Hamza sayyidu shuhada wa shuhada wa salihin yana tare da managartan bayi Allah madaukakin sarki ya ce wa hasunu ulaika rafiqa kai madalla waɗannan su zama abokan gami Allah madaukakin sarki muna roƙonka ya Allah in alkiyama ta tsaya Allah ka sanya mu gan mu cikin tawaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Zakariya annabi Salihu annabi Shu'aibu annabi Yahaya annabi annabi annabi annabawan Allah wallahi idan muka samu wannan babu matsala mu gan mu tare da cikin tawaga su sayyidina Abubakar babu matsala wannan za ta samu lokacin da ka rike alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tsare mana rayuwarsu ya Allah wannan tafiya mu ta sunna da tafiyan nan da malamanmu da ƙasanmu da yankinmu ya Allah duk waɗanda suke zaune zaman ƙulla mata sharri Allah maɗaukakin sarki mun baka da su Allah kai mana maganinsu. ya Allah waɗanda suke shiryayyu ne Allah ka shiryar da su waɗanda ba shiryayyu ba ne Allah kai mana maganinsu da kanka ya Allah fitintunu da ke damunmu na satan mutane da satar dukiya da bata ta a yankunanmu Allah ka kawo mana iyakar wannan bala'i ya Allah ka kawo mana iyaka wannan musiba waɗanda suke cikin wannan tsari Allah ka shiryar da su wato wanda yake cikin wannan tsari yana cikin bala'i hadisi da zan rufe da shi hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutane uku ni ne zan yi kusuma da su idan alkiyama ta tsaya ni zan zo in yi jayayya da su akan laifukan da suka yi Allah shi gafarta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum na farko wanda ya bada saboda ni yayi yaudara ya zo ya ce ya bada kaza a addini saboda Allah sai ya yaudari mutane Allah ya ce ku bashi ni ne zan yi kusuma da shi mutum na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sai da ɗa ba bawa ba ya sai da ɗa eh ya anshi kuɗin ya ci kamar yaya kamar ka kama mutane ka ce sai an baka kuɗin ƴaƴa ba bayi ba ka anshi kuɗin ka ci manzon Allah ya ce Allah ya ce ni ne zan yi kusuma da waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum na uku na ƙarshe Shi ne wanda ya ba lebura aiki leburan ya cika abinda aka neme shi ya yi sannan daga ƙarshe ya ci amannan leburan ya hana shi haƙƙin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ni ne zan anso haƙƙin waɗannan in alƙiyama ta tsaya ni ne zan tsaya ba wani zan wakilta ba Allah madaukakin sarki ka gafarta mana ya Allah duk musulman da ke cikin wannan tsari na wannan bala'i Allah ka shiryar da su Allah ka sanya su bari waɗanda ba masu shiriwa bane Allah ka isa mana daga sharrin su yi mana maganin su Allah ya saka wasu malan da alkhairi Allah ya kare mana su ya kare mana kungiyan mu ya kare mana wannan ƙasa ta mu da yankin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk assalamu alaikum a takbir a takbir jiya muke sanar da ci gaba da muka samu cikin taimakon Allah da taimakon wasu bayin Allah na yadda matasanmu da da ba a ga maciji ake shara akwai sulhu ba sulhu ga alama Allah ya haɗa mana kan wa'annan bayin Allah je na gaya muku akwai taro da aka kira na shan ruwa na wayannan matasa waɗanda suka shirya taron sun shirya abinci da suke ga zai ishi mutum ɗari biyu sai ga shi ɓangare ɗaya kawai sun zo da mutanen da sun kai wajen mutum ɗari biyu da hamsin wannan duka matasa ne wanda ɗaya ya isai hana anguwa guda zama lafiya kwara daya ba sai 250 din sun bullo su duka ba to da kake zamani daya bangaren shugaban kungiya na wannan jiha malam tukur isa ya halarci wannan taro kuma a madadinmu da madadinku gaba daya halarta muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wayannan matasa kuma da gaske suke yi gyara suke so a samu so suke su canja rayuwarsu rayuwarsu ta koma su ma rayuwa irin ta sauran al'umma da za su ba da gudunmuwa wajen ci gaban ƙasa da garuruwanmu da addininmu na musulunci akwai ɗaya daga cikinsu da yake cewa to tun da dai zubar da jinin da mun kware sosai a kan shi to sai a ɗauke mu a soja mu ba zama masu kidnapping da 'yan sace shanun nan a ga me za a ɗan fafata a wurin wala gudu ta ba sai ka ta yi soja ba ko a bangaren agaji ma da uniform na agaji ba isa za a iya zuwa ɗan agaza wannan abin farin ciki ne muna addu'a Allah ya sa wannan tsari da suka zo da shi Allah ya sa ya ɗore har zuwa bayan Ramadan na san a taron mu na akwai wasu daga cikin wayannan matasa da muna tare da su anan haka ne da Allah ko ɗaya ko biyu ko uku ko abin da ya saukaka waɗanda sun samu nasarar shigowa na ciki su ɗan miƙe zai a takbir sun zo da yawa suna waje amma duk da haka muka ce a samu wasu kaɗan su shigo ciki a saurara a saurara shekaran jiya na yi magana kan a saurara a saurara shekaran jiya na yi magana kan dr abdulmajid Dr. Abdulmajid wanda na faɗa muku cewa yana daga cikin matasanmu da suke karatu a ƙasa mai tsarki na kuma ku labarin cewa tun a Madina suka fara tattaunawa da mai girma gwamnan jihar Kaduna domin a gaya za a samar da sulhu a tsakanin wayannan matasa kuma bayan an dawo haka ya rinka bibiya a waya akwai waɗanda sun taso daga anace a ran da muka zama da su akwai waɗanda sun taso daga garuruwa masu nisa wallahi ko gida ba su je ba inda za mu yi taro nan suka wuce kai tsaye kuma na ce wannan bawan Allah ku sanya shi da addu'a Dr. Abdulmajid na gan shi a wannan taro yana so ka da miƙe tsaye da Allah a takbir a takbir duk hanyar da aka bi aka tattaro wa'annan matasa wannan bawan Allah shi ne ya wannan aiki ina so da azumi a bakin ku ku ce Allah ya masa albarka akwai Sheikh Sale naibin limami masallacin juma na Almanar nayi magana akan sa ranan na ce muku wani matashi ne ka gagara gane ba fulatani ne ko balarabe ne shi ba muna tare da shi a nan ina Sheikh Saleh mike tsaye a takbir yana an ce balarabe ne ko ba fulatani za a kai shi <laughs> wannan matashi ku ta addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka waɗannan matasa kamar da na gaya muku a ranar babbar katanga ce wa ahlus sunna wal jama'a kuma Allah kaɗai san sakamakon da zai ba su akan wannan nasara da aka samu Sheikh Salim muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka ina so da bakin ku da azumi kuna dabdabu da baki ku ce Allah ya masa albarka ɗazu jiya mun yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna kuma za mu isar wa gwamna baki da baki in Allah yarda wayannan matasa a sama musu sana'a da aikin yi waɗanda za su iya tafiya makaranta a basu scholarship waɗanda ko babu background a koya musu sana'a ko ba su da certificate da za a nema musu makarantar gaba da shi a koya musu sana'a a koya musu skill kuma gwamnati ɗauki jari ta basu idan gwamnati a baya 'yan ta'addan Niger Delta an da amnesty za a tallafi rayuwarsu a ceto su to waɗannan matasa su suka fi cancanta a ceto rayuwarsu mu ma muna so su ma su zama waɗanda za su ba da gudunmuwa a ci gaban wannan al'umma wallahi suka samu gatan da ya kamata a yadda na fahimta wasu daga cikinsu za su zama mahaddatan alƙur'ani wasu za su zama limaman juma'a wasu za su zama likitoci wasu za su zama injiniyoyi wasu za su zama shugabanni wasu kafintoci wasu ƙwararrun teloli wasu bolkanizer Allah kaɗai ya san ɓangarori na rayuwa da za su ba da gudunmuwa a kansa to ɗazu shugaban ƙungiya na jiha malam tukur isa ya zo gidana tare da shugabanni na polytechnic da take nan kaduna a wannan makaranta a shi akwai wani bangare da suke da shi na koyar da sana'a kuma ba sai kana jin turanci ba ko ba ka cin turanci akwai da za a ilmantar da kai kuma suna da haɗin kai da dukkan ɓangarorin da suke gudanar da waɗannan sana'o yadda in an koya maka za ka iya samun cikakkiyar ƙwarewa kuma ka samu damar aiwatar da wannan sana'a a sanadiyyar kiran da suka ji mun yi a wannan majalisi yasa suka samu shugaban kungiya na jiha suka taso daga shi doktan da yake lura da wannan bangare da kuma sakatare na wannan bangare suka zo suka same ni a gida suka ce a shirye suke za su haɗa karfi da karfe da gwamnatin jihar kaduna waɗannan matasan ko sun kai su dubu nawa za a iya koya musu sana'a gaba ɗayansu suka ce kuma kudaden da ake biya domin a koyawa matasa sana'a waɗanda za su yi karatun da suke zuwa su biya za su haɗa kai da gwamnati ya zama gwamnati wani ɗan ɓangare na kuɗin kawai za ta biya saura kuma ya zama contribution na makarantar domin a ga waɗannan matasa su ma sun zama mutanen da za su iya zuwa su nemi aure a basu su yi aure su tare amarya ta tare bayan shekara ɗaya a ce mana an samu karuwa mu rinka ganin yara 'yan duku-duku suna zuwa makaranta ana ci gaba da yi wa annabi muhammadu salati su kuma gudunmu wanda za su bayar kenan a shirye suke su yi partnership da gwamnatin jihar kaduna domin gudanar da wannan aiki kuma mun buƙaci su rubuta mana wannan alkawari da suka ɗauka a rubuce in suka rubuta a rubuce ƙungiya ta rubuta mana kwafirin leta da wannan buƙatar in allah ya yarda sai mun danga wa gwamnan jihar Kaduna hannu da hannu kuma in Allah ya da zai aiwatar da wannan tsarin domin na san ya fi kowa damuwa da zaman lafiyar jihar Kaduna tun da ya zama gwamna mun ga irin gwagwarmar da ya Kaduna Allah ya sa cikin taimakon Allah ta zauna lafiya yanzu mutum zai ta da hankali a jihar Kaduna yana tsoro wannan titin da yake fitowa daga Abuja zuwa nan da tarewa ake yi kai wasu yan amore su zo su tare hanya duk wanda suka gani su kashe sai da ya rantse da sunan Allah mai rahama mai jin kai ya ce wannan ya ƙara faruwa ga matakin da zai ɗauka. an ƙara samun wannan matsalar tun daga ranar ba ƙara samu wannan matsalar ba saboda haka irin jaruntaka da muka san yana da ita na kokarin a samar da zaman lafiya mun san babu abin da gwamnati ba za ta yi ba kuma in Allah ya yarda tana da ɗan resources ɗin da za a iya reforming ɗin wa'annan yara su ma su zama matasa da za su amfani wannan al'umma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka kamin mu saurari masu jawabi na gaba ga sarakunan mu suna tare da mu ko kace mun bukaci su gaya mana sannan kuma shi mai gidan a izalance shugaban kungiyar izala na jihar Kaduna Malam Tukur Isa muna tare da shi wannan kira da Malam Abdul Basir yayi mu ci gaba da yin addu'o'i wayannan yan ta'adda Allah ya gwada mana karshen su mun fahimci abun akwai mummunan shiri a ciki yanzu abin da yake faruwa a jihar Kaduna ba sa kai wa kowa hari sai wanda ya je gona da an yi ruwan sama haka za su rinka bi gari gari kauye kauye gona gona da an ga mutane da shanu suna huda ko sun zo za su shuka abin da za su gaya muku ba mu ce muku kar ku yadda ku fito ku yi noma ba ba mu yadda a yi noma ba a wannan shekarar sai a fara harbi da bindiga a kwashe shanu su ko mutanen a kashe waɗanda za a kashe da Allah wanda zai hana arewa noma me yake so a yi arewa yunwa yake so a yi idan bana ba a yi noma ba baɗi za a yi yunwa ko ba za a yi yunwa ba kenan ana so ne a jefa ƙasar cikin bala'i wannan shi ne manufar masu yin wannan aiki ya Allah duk wanda yake da hannu a cikin wannan ya Allah duk wanda yake da hannu ko ruwa ko tsaki a ciki Allah ka mana maganin shi Allah ka zauna da Najeriya lafiya kuma kamar yadda muka kira ga gwamnatin tarayya mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da gwamnoninmu na arewa su sani haƙƙi ne da Allah ya ɗora a kansu duk abin da za su yi su kawo ƙarshen wannan lamari ya zama wajibi a kansu su ɗauki wayannan matakai da za su kawo ƙarshen wannan lamari mu ko mu tai musu addu'a Allah ya taimake su sojojin mu Allah ya taimake su ƴan sandan mu Allah ya taimake su idan akwai guragurbi da suke kawo wannan operation din kafar angulu a cikin sojojin mu ko ƴan sandan mu ko jami'an tsaro ya Allah ka hada su da barayin shanun da ƴan ta'addan kamar da maganin su gaba daya ya Allah idan akwai 'yan siyasar da ke cikin wannan suke ɗaurewa abin gindi saboda buƙatunsu na siyasa ya Allah duk buƙatar da suke da shi a wajen ka Allah ka hana su ya Allah buƙatar su ta siyasa Allah kai disappointing nasu Allah kai prostrating nasu kamin mu karanta godiya ga waɗanda za mu karanta godiya zuwa gare su za mu gayyaci shi babban mai masaukin baki kuma hakimin gundumar tudun wada kuma sarki ruwan zazzau alhaji tahir muhammad da ya faɗa mana ko kalma ɗaya ko kalma biyu domin sa wa wannan taro albarka your highness <laughs> a takbir أعوذ بالله من الرجيم بسم الله rahmanin rahim ah, manyan baƙi ah, malamai Ah, manyan dattijai mutanen tudun wada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, Allah ya kamu wannan rana da za a rufe wannan taro wannan ah, tafsiri na wannan malam babban malami da ake yake duk wannan shekara alhamdulillah Allah mu namu abinda zamu ce shine Allah saka mishi da alheri Allah ya sa wannan duk fadakarwar da muka ji ilmantarwar da muka samu mu yi amfani da su kuma Allah shi kai mu na baɗi da dan Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu malam to me kasa ne da kansa ya gabatar da jawabi muna addu'a Allah ya saka da alkhairi kuma ya mana jawabi a takaice saboda lakari da lokaci akwai hakimin gundumar makera baradan kudun zazzau alhaji shehu tijjani bai girma da ya ce lokacin shan ruwa ya kusa a ɗauke masa amma mai girma da ya ce Allah ya musu albarka haka ne mai girma bara da ya ce Allah ya muku albarka baki da yanku da wannan zamu ga shi Alhaji Tukur Isa da ya karaso wannan wuri ya faɗa mana kalma daya ko biyu domin sa wannan taro albarka kai a takbir a takbir wannan dattijo kuna azumi bakin ku ku ce Allah ya masa albarka ku ce Allah ya tsawaita rayuwarsa shugaba Allah ya kara wa rayuwa albarka wannan jagoranci da ake yi الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد da farko ina miƙa godiya ga hakimanmu da suka halarci wannan wuri hakiman gunduman tudun wada mai masaukinmu da hakiman makera da suka sami lokaci suka zauna don rufe wannan tafsiri na wannan shekara sa'an na biyu ina godiya ga babban malaminmu a sheikh الدكتور Muhammadu Kabiru Haruna Gombe wanda ya zo ya ba mu wannan karatu na wata guda Allah ya saka da alhairi da Allah ramman shi gangaren wanda ya ba mu ayoyi da wanda aka tambaye shi da wanda ba a tambaye shi ba insha Allah ya malan kabiru Allah ya saka mishi da alhairi a ƙarke ina godiya ga dukkan jami'an tsaro 'yan agaji dukkan 'yan agajin da suka halarci wannan wuri da sauran jama'ar da suka zo don sauraron wannan karatu muna wa Allah godiya kuma muna roƙon Allah abubuwan da muka saurara ya yi mana amfani gare mu ga mu baki ɗaya a ƙarke ina roƙon Allah wannan bayan Allah da suka ziyarce mu da suka zo don sauraron wannan karatu da su da suka yi wannan karatu da dukkan bakin da suka zo don samun nasarar wannan karatu Allah ya koma da kowa gida lafiya da wannan takaitaccen bayani nake ƙara miƙa godiya ta a madadin dukkan 'ya'yan ƙungiya na jihar Kaduna ko ma na Najeriya baki ɗaya a ƙarshe ba zan ce wani abu ba sai dai godiya ga babban shugabanmu na ƙasa wanda Allah ya ba shi basira da fikira na ainihin kawo mana malam kabiru a wannan yau shekara na hudu kenan muna fata malam kabiru ya zo kenan insha'Allah illa masha Allah muna kuma godiya ga wayannan matasa da suka saurari karatu da wa'azi suka yafe ma juna suka rungumi juna muna roƙon Allah ya musu jagora ya yi mana jagora da mu da su baki ɗaya da wannan takaitaccen bayani nake cewa wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a takbir shugaba ya gabatar da godiya ga kowa da kowa 'yan jaridan da suka yada tafsirinmu na bana muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da waɗanda suka ɗauki nauyi baki ɗaya akwai sunna tv akwai manara tv akwai liberty tv da radio akwai ditv da alheri radio akwai FRCN radio akwai Nagarta radio akwai Freedom radio akwai KSMC wato AM radio akwai BRFM Azare Bauchi sun yada wannan karatu akwai Progress radio da ke Gombe da Adamawa sun yada wannan karatu a North East gaba daya akwai Dala FM da ke Kano wacce ta yada wannan karatu a jihar Kano da jihar Jigawa da sauran 'yan social media namu akwai garkuwa FM wacce take sokoto da ta yada wannan karatu a jihar zamfara da sokoto da kebbi da kuma 'yan social media namu da suka yada a duniya har ingila da america aka gani da kuma wato uh, islamic center wacce ta yi rawar gani gaskiya wajen yada wannan da'awa ita ma ta kafafe na social media da kaset-kaset da sauran abubuwa muna addu'a Allah ya saka kowa da alkhairi kun isar da sakon zuwa inda murya mu ba za ta iya kaiwa ba da mu da ku duka Allah ya sa sakamakon mu aljanna ranar tashin alkiyama Allah rama da wannan zamu roki a mana addu'a domin rufe wannan majalisi mai albarka wannan Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطاه أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها خطأها وعمدها ما استغفرناك منها وما لم نستغفر ما استغفرناك منها وما لم نستغفر ونسألك اللهم قضاء حوائجنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما سألناك منها وما لم نسأل وأن تغفر لنا ولوالدنا وترحمنا وترحمهم كما ربونا صغاراً وأن تجعل بلدنا نيجيريا آمنة مطمئنة مثمرة متحدة وسائر بلاد المسلمين وأن تكون لرئيسنا محمد بخاري معينا ومغيثا ومعينا ونصيرا وأن تحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتال من تحته ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأن تأخذ بيد رؤساء جماعة إذالة البدعة وإقامة السنة إلى كل ما تحب وترضاه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين